لست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا بحبك قد زكى قلبي وطابا ورق فجاز بالوجد السحابا ألست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا بنورك أشرق الإيمان فينا ولم يترك ضبابا أو حجابا فبدد ظلمة الأهواء عنا وأطلق في دياجرنا الشهابا وأطلق في دياجرنا الشهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يولا هدي شاتقوس قوة ذو القعدة shekara ta 1437 bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 21 ga watan 8 shekara ta 2016 miladiya قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحدود باب ما يحذر من الحدود نعم الباب الثاني باب الزنا وشرب الخمر وقال ابن عباس ينزع منه نور الإيمان في الزنا قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نحبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا النهبة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 allah ya samu aiki da shi allah ya sa kuma a fahimta mu daidai yake abinda muka yi na kuskure allah ya yafe mana shi imam buhari ya ce bismillah rahman saboda babi ne mustakilla shi sai kawo basmala ko da masu ruwaya wanda suka hada littafin wani ce wannan wurin ba sa basmala ba amma ya tabbata ce kai basmala farko saboda kitab ne ya waware su babi babi ne shi ce kitabul hudud inda ya kamata a ce haza kitabul hudud abinda za a bayyana alhaddi lokacin shi ne mani duk abin da aka sa shamaki skanka da shanaki da hadd karka kusa da abu akwai shamaki a skaninka da shi akwai katanga shake kira haddu a lugar arabiya a shara'ance kuma abinda da ake nufi hukubat mukaddara wani ukuba da aka kaddara maka wurin allah in ka yi gabin da zama shake kira haddu in ka sata gabin da aka ce za a yi ma in ka yi zina gabin da aka ce za a yi ma in ka sha shayi gabin da za a shi ne dokoki wanda wannan dokokin tahzir ne shi ba takarbu illallah ba ibada ba ne a'a gina saita al'umma ne abin da suke ba daidai ba don a samu zaman lafiya a ban kasa in an tabbaka shi dan adam zai shiga taitayinsa idan yana abubuwan da yake yi na cuta 'yan wansa na cutan bayan allah da kuma abin da ba ni adam yake a ban kasa ne zama fasadi hudud akwai abin da ake yinsa sa za su maka hajji a kuma a'a ba za a sar maka haddi ba shi ranar tashin kiyama ba haddi amma ina da eh, sakamako haddi akwai laifukan da suka kai haddi ko sun fi haddi amma ba shara bai sa masa haddi ba sakamako zai ina lahira nifaka munafiki nifaka yana da haddari fiye da zina to amma ba wani haddin da aka haddada ma mai munafiki haka ne wanda yake da kiriya ba haddada ma makaraci ya yi kiriya ga wuraren za masa ba haka ne giba ba haddada ma mutum da yake giba cewa gashi ga abin da za masa ba duk waɗanda manya-manyan laifin in mutum bai tuba ba sakamakon sai yana jiran salahiyar to amma haddin da yake da alaka da haddi to nan in an ma to za a yafi ma wannan abun da ake maka lahira na fata kuna gane wannan to hudud ba su kaɗe ne shari'a ba ba dama ana zaman lafiya ma ba za a yi shi ba shi sa ku ringa gane da'awa cewa ba da hajji zama tashi hankali a kafirta mutane kai haddi yana kawo shi ne domin a taziri ba ne adam abin da ake bayan mutane sun zama mutane su ne musulmi suna da imaninsu suna da sallansu amma ba mala'iku ba suka yi wai su ba laifi to shi ake sayar masa haddi amma ba duk duniyan da za a ce mutum da an kasa sayar masa haddi a ce da shi shi kenan waɗannan mutane sun zama kafirai so nawa da wannan haddin zai zama mutum ba sayar ma mutum haddi ba zai zama kafirci abdullahi ibn ubai babban munafiki ne lokacin da kurani ya sauka kaska ma na na'isha kazafi e an sayar ma wansu haddi shi ba sayar masa haddi ba da wansu maslan da aka hanga aka bari domin lokaci na da wanda suke goyi bayansa ba da ba su fahimce shi ba wanda gurfu ne suke da shi a madina e allah da hikma yake kuma ike ike ike ike so ko komai ike ba annabinsa sallallahu alaihi wasallam lokacin manzo Allah zai iya sayar ma ubai haji a kazafin da munafici wanda zai tawalla kiblahu malamai su yi tifak cewa abdullahi ibn ubai ne manzo Allah yake da karfi a madina sallallahu alaihi wasallam amma lokacin ba sayar ma ubai haji ba ba cewa ma baki ɗaya a madina ba cewa ba su sadda haji ba sun zama kafirai na su ku gane wannan point mai kyau shugaba me yasa ba sayar masa haji ban ba wai fi karfin ah, hukumar madina ba ne amma wasu masla aka duba shi aka kyale shi shi a zo a ce kasa ana zaune musulmi addininsu mamma ba su fance shi ba ka zo ka ce duk wanda bai sadda haji ba arne ne kaga wani wuri ne abu ne da aka kwaso wanda ya fi karfi sama da kasa domin lokacin wallazi tawalla kiblahu ana da dama kama shi ko ina yake a sar masa haddin amma jini na duba maslaha yadda al'umma suke ciki in ka gan na na'isha gidan nubuwa ne fa iyalin manzo ne sallallahu alaihi wasallam aka mata kazafi Qur'an ne ya sauko kuma ce a sar masa haddi aka ma wanda suka cancanta haddi amma ba ma ubai ba ubai kuma ba ya fi karfin kowa ba ne lokacin akwai masla na ake hanga ashe haddi domin allah ya sadde haddi ba ce mutum da bas da ikon sadde haddi a ce da su kafirai ba ne wannan ba fahimta ba ne ba ji kuma ba ne kuma yadda za ku gane nususu yadda yake zuwa yake cewa <clears throat> babu ma yi hazar min hudud to bai kawo ajisin bashi da wani ajisi annunsa ya ce babu kenan abin da ake ma mutum gargaji don kare kusa da abin da ake kira haddi kar maka yi har a zuwa sayar maka haddi kar ka kusa, da wannan abun ka asar, don a sayar maka haddi shi hudud ikan kasance aikin da kake yi ana kira haddi ko kuwa shi ma baki ɗaya bularan da za a maka ko abin da ake maka ana sadda shi hadi ma'ana hadi ya zo hukuncin guda biyu hudud shi ne dokan da aka aji wata na Allah kan fada wannan hudud na fatan gane wanda Allah ya ce tilka hududullah fala takrabuha waɗannan hukumce hukumce kar a kusa da su fi'ilin kenan Allah ya ce man ya ta'adda fa kad zalama nafsa wanda ya kusa da wannan haddin abin da za maka haddi kenan kaga aikinka in ka aikata kayi abin da za maka haddi kuma yin haddi ma shi ma ana kira hudud dubin ya zo ma'ana aikin da ka aikata ana kira haddi kuma sar maka haddi ma ana kiran haddi ya zo a cikin wannan shi ka Allah ya ce wa tilka hududullah fala takrabuha inda mai nita fiye kawo shanan ta yake cewa babu ma yuhazar min hudud tahzirin da ake kawowa cewa kar ma mutum ikusa da haddi ma kamar yadda an ya fara ta takrabu zina huka na fahishatan wa sa'a hudud Allah ubangiji ya ya kawo shi na bani adam na daidaita zaman lafiya ta zaman lafiya aka kawo na zaman lafiya inda mutane za su daina cuta junansu da ba wanda zai sayar masa haji don ba shine rukunin ajinin ba rukunin ajini ina nan waɗannan kadiyya ne wanda mai laifi ga yadda za a masa masu laifi ne ana samu dace sau da aka kara ga murru maku ayoyi a ringa fassara maku abin da ba shi ba ne ajinin mana fahimtar su ba shi na ajinin ba ajini akwai wuraren da in ba yi shi ba kai ba musulmi ba ne akwai abin da baka yi ba kure ka yi ba kafirta ka shi sa wannan misali ɗaya ne na mako bai munafiki ne wanda lokacin ba kalman bai faru ba la rajana ila madinati la yi hurjan na minaha al'azal da za a kama shi ne a kashe shi lokacin in kuma nususu ne fara wani munafiki ne ga galuza alaihim munafiki gashi an ci a yake shi amma ba nasi da ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba tara munafiki a majina ya yanka su ya kashe su ashe yakin ba yanda kowa yake fahimta ba akan yakin munafikai amma manzo Allah yana tare da su yana ya san su har zai bar duniya sai an rubuta sunayen su ashe haddi masar da shi wata na da da masla zaman lafiya a kai ike cewa babu ma shirabul hamur babu kenan zai kawo hukuncin wanda ya sha giya mai hukuncinsa kala ibn abbas ibn abbas ya ce yunza minhu nurul iman fi zina ya ce yayin da mutum ke zina ana ciro imaninsa shi ya gama yayin da yake zina. ciro masa imaninsa ne yayin da yake zina ibn abbas ya kasance yana da wasu yara yaran bayinsa wanda ya yanta su wanda suke masa hidima ina cewa gulaman gulama ya ce yara ku zo <coughs> allah ku zawi jikun ba zan aura muku ba ma min abdu ya zini ila na za allahu minu nural iman ba wani mutum da ya ina yayin da yake zina shi an ciro masa imaninsa na fatan gane ya sake akwai ruwaya mujahid da shi buna basi eh, mujahid ya ruwaito shi a cikin ruwayan tabarani wanda buhari bai kawo shi nan ba yake cewa samitu rasul samitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man zana naza Allahu nura imanin kalbi fa in sha an ya ruddahu ilaihi raddahu yayin da mutum ke zina ana ciro masa imanin yayin da yake zina shi ne wani hadisi ya fassara fa in sha an ya ruddahu shi na aso imar da shi imar da shi daga baya waɗannan ajisan narko ne wanda allah ake ma bayansa su guji abin da ake kira zina wanda zina ya zama aswaki zina kai zina mana da karfi fyaɗe an fada wani state daga nigeria na nan arewa daidai wata daya da ya wuce mutum kusa 60 aka same su ka yi fyaɗe kuma da muharami ma ake yi yanzu yarinya da muharami kane ko mace da muharami na amana masu fyaɗe yanzu me yasa irin waɗannan fasadin saboda mutane sun zama dabba ba sa kusa da ajinin allah ba sa kutata da ilimi ayoyin allah bai gyawa hankali su gane menene allah ba imani bai ishe su ba sunan musulunci ne to mafi yawa sukan wasa da abin da allah ya hana kaga anan yake cewa haddasana yahya ibn bukair haddasana lais lais ibn sa'ad kenan an ukail an ibn shahab zuhuri an abi bakr ibn abdurrahman an abi huraira ta radiyallahu anhu min shihab tsakanin sa abu huraira nan akwai bakar ibn abdurrahman abu bakar ibn abdurrahman <clears throat> na fatan gane ike cewa anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kal la yazni zani zani shine fa'ili mazinaci ba zai yi zina ba ya yazni yayin da yake zinan wa huwa mumin alhali yana cikin imani an zaro masa imani yayin da yake zinan ku fahimce nusus yayin yin zinan shine huwa mumin hena hena zamani lokacin da yake zinan an zaro masa asken imaninsa wala yashrabul khamra hena yashrab wa huwa mumin yayin da mutum ke kurba abun maye don khamr shine duk abin da zai kau da hankalinka wannan kwaya ya shiga ciki wanda iblis ya shiga ciki giya ya shiga ciki ko na abun maye yayin da mutum ke shan mayen yayin da hankalin ya kau ana zaro masa iman daga baya za a dawo masa da shi mayen da kuke bari wansu yan su su sha mayen da an mai da shi ba wani abu bane ana mai da isa ne ma a cikin gari yanzu a an san iyayen sun san yaro yana shan kwaya an san yaron dan daba ne amma an zo kama shi sha boye shi saboda shi ya haife shi boye amma dan daban zai fito da uka iyanka ya mutane a waje ba abin da ake ce da su wala ya sirku hina ya sirk huwa mumin yayin da mutum ke sata abu yayin da mutum ke sata abu ana dauka masa ana zaro imaninsa yayin da yake sata eh, sata kuma na ji a ta masallaci ma da suke masallaci masata sake da agogo satan ya wuce hankali na gan ba abin da aka rena kasan kamar sata da zina agogo ka gane zuwa ke dauka agogo a masallaci kur'anin kungensu kur'anin kungensu kur'anin shida sa masu kurkuku a samu wai su karfen da za a yi qur'ani wanda ya ce osari ko osari ka qur'ani ki fara ba to an zan sata izbi su cin baki da kuma masallaci to me za ce sata na gain sata ba wani ki bani wani kisa wani mutum ne ki sanla akwai kwamfuta a gabansa shi su barayi sun zo <clears throat> shi suka kama za su yi sanla da shi shi sun tura shi ya liman da an tura shi shine liman bai bar kwamfuta baya ba <laughs> shi na sama yana sallah da mamu ne ashe sun dauke sa sun tafi a masallaci ba sallah yake yi to zina da sata na gan ba abin da musamman zina da sata wanda a kansa muke mangana eh zina da sata sata yanzu ba wai lannan da muke ligima da malami na kabara ai abin da na fito da shi abin me sunansa ah, hadis sabo ne tun da yaron bai gani ba na bashi a nan a nan masallaci aka sace shi imene eh, ne kur'anin ga kur'anin kur'ani iyakace abu kenan kur'ani kuma a masallaci a sace shi fitilan kwai kuma yanzu ka kawo fitilan kwai mai kyau shi ka sa shi a kurkuku fitilan kwanshi ka sa wani area kai agogo malam a satin nan da neman da liman ya ana magana da ake gani su a iske wannan sata wani john ne musulmin ne musulmin ne ana mangana Allah wallahi ka ga shirya anu laiki ku yarda da wannan akoko ku shirya anu laiki in Allah ya ka tunanin kake kalli kasa yadda Allah aje shi musamman ka shiga jeji ka ga yadda Allah sun fita kasa da ciyayi da anuwa kwari da suke ne da ka duba sama ka duba yadda Allah ke juyi zamanin da Allah ya ce iyayenmu sun shude kuma zamanin na zuwa ka duba anuwa ina sun sa'i da dabbobi ka gan wanda adam da yake tafiya kafa tat tat ita babu allah wasan yara ne shi ma bayi ne kama kowa kafa aka bashi biyu ko dan gidan waye na an karya masa shehi gurgu a ban kasa daidai sakkuwa kwaya ɗaya ba zai iya ba ni adam kowa shi ka kalli wannan kasan da abun da kake kai kai ma samu kanka aka yi durkusa ka haife ka ka samu kanka a ciki ka ce babu allah dubai yana yin sama nan allah ya so daga zuwa iran ma ga duk sama ya rufe da ruwa wannan ruwan kuma gurgudo biyan da allah yake so ji sauka ku duba cikin damunan wani hikma allah iska ya kada ka ga yadda ruwa yake sauko yut yut wanda zai maku amfani da allah yake so kankaran zai zuba kuma kun hau girgin kun shiga girgizan nan ba za ka iya kama shi ba kama zo ne wannan shine ruwan kuma allah shine kama zo ne ka wuce ba za ka iya kama shi ba wannan shine ruwan allah ya fito da kuma ga ranar tun da allah ya haci duk duniya ku ga yadda rana yake fito yake fito da askinsa da albarkan da yake ciki zafinsa da daren da yake ciki dan adam an haife shi ne cika aka haife shi aka zo yi zo ta ta ta i kalli wannan kasa i kalli sama i kabo wannan iskan da ake shaka da yanayin da yake yin da yadda allah ke juye duniya da tsari bidikka mutum ce wai babu allah kaga akwai akwai hauka hauka ma ba karama ba to amma in bai kada mutum da aski ba shi masa tomsi basira ce ina kan sam ina a ban kasan kamar juju tunanin ma ba bude masa ba tunanin shi kake gan qur'ani ce afala ta'qilun afala tadabbarun saboda shi mutum yayi izina ka kalli ciyawa yanda yake tashi ba ba rai ranka da ciyawa daban ne yanda ita ce ke numuwa yake tashi je ya'ya ya'yan kuma da shekaru ne da yadda zai yi da komai da yadda ke fara sare komai a rayuwa sare ne allah ya tsara rayuwa wannan ka bude baki ka ce duk wannan abun banza ne babu mai shi kaga ike cewa walayan tahibu nuhbatan mutum baya kwace abu kamar yadda ake kwace yanzu ya zaga yan fashi su samu mutum kawai su kwace abun nasa da karfi yayin da ake kwace abu mutum yake kwace abu a gaban jama'a yarfa'u nasu ilai fiye abu absaruhum wa huwa mumin yayin da mutum ya kwace kaya gaban jama'a yayin da mutane suke gani ya kwace abu yana gudu yayin da yake kwatan an zara masa imaninsa na fata kuna gane wannan to waɗannan shine abin da yake kira hadisin da suke zuwa na narko wanda suke gaya ma kagan aikata shi ake magana aka kawo wajen babu hajji to a nan hawarijawa suke gan mai laifi kafiri ne a nan suke kama saboda fahimta su daban ne su bas su da malamai tunda mutum ya kafta rabin sahabai ka kasan jawa suna da shakikai ne wajen su da shi'a uwa daya ne ba uba daya ba ne eh, shi'a su bi anwa'insu shakike ne ba kungiyar musulunci da yake fita da mutum a cika ajini kama shi'a su kafirci masu shiga har gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suka kafirta da yadda suka gina nama ta iyalin manzo Allah kai manzo Allah an taba shi lannan wani malamin shi yake fada cewa manzo Allah ka tanada abin da zaka ba da jawabi tashin kiyama saboda barin al'ummanka da kayi ba ka sa shugaba ba dan shi ba nadin ya kai kilo uku a abin nan kansa wani dan iska wai malami ne yake fada wannan kalmomin yake ma manzo Allah wannan kalman ina nan studio nasu dan shi ya mutum jazair ne ya ce annabi ka tana da abin da za tsoron mai kaji ba ka sa ali ba ka bar al'umman haka za a ji shi'a ba wanda ya kai su kafir cewa a kafir ta al'umma babu first class shine shi'a sun taba annabi ma sallallahu alaihi wasallam na biyu shine khawarijawa su khawari dole su yi barna don ba su yarda da wasu rabin sahabai ba to su doka ji don haka dole su ki kira dini za su kammala shi suka doko waɗannan duk alfazin hadisin da ya zo bas da malami a kai sun ce wala ya shirabu hamra hina ya shirabu wa mumin ma'anan ka sha giya ba mumini ba ne kawai shi rike wannan igyawa aya in ka sha giya ga hadisi ne ba ni na faɗa ba shi a ce abin nan katilun lazina yalunakum eh eh katil lazina yalunakum ku ku yake duk wanda suke tattare da ku mu na yanzu yadda boko haram suke gyawa nan mu ne kafiran alladina yalunakum mu ne muke tare da su an gama da mu za ta ba arna mu ne luna kum me mun yadda da doka da gira suka kawo mun yadda muna ciki saboda haka kafirai ne waye gaya masa wani littafi kake da shi waye gaya maka wannan kalman da ka faɗa luna kum an yi aiki da alladina shi ne abin da kake yi yanzu ai manzo manzana sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan aikin aikace abin da kake yi ga alazina ya runa nuna shine waɗannan ayan fassaransa ke na kai su ya alazina ya nuna kai ka bar kasa na ai kai ma cikin sa kake ashe kafin ka zo ka fahimta shi ma kai ma arne ne jama'a al'umma kaga yadda suke fassara saboda haka su duk wanda ya shagiya ko ya kire ko ya mini kafiri ne ta yanzu hawarija na da da soki da yanzu hawariji da na yanzu ba sa makaratu wancan hawarijin suna ibada suna wannan hawarija gangan suke ya hawariji a na yanzu to kaga dalilin su na so in kuma ba ka gane baka da gabata shi nusus arabiya ba shi kaɗai ne zai sa ka fahimci nasi ba shi kana da malami don nasi ba za ka iya gane ba shi malami kuma malamin su ne sahabai shi su fassara ma aikace yadda suka yi wannan abu yau shi za ka zo ka fassara abun yadda ka gani ka zo ko aya kana kafirta mutane ka ce jahid fara kuma ka ce ka kawa jisu ka ce eh, umirtu an katlan nasa mu yake kowa a ta ya shaɗu ma'ana duk wani ka gan shi ka yake shi ka kasa ka kashe shi har kafin cewa na ji su koma kur'ani mana ka gan wasu ayoyin wanda fahimtan ka kure ne ka ce duk mutum da ka gan shi kashe shi ba haka abin da ake sun ke nufi ba domin an ya faɗa layan lahu an ladina lam yukatilukum fi jin wannan ayoyi ne Allah bai hana ku ba wanda ba su doku kayan abin nan ba su doki makami su yake ku ba to in sun zo yin zumunci da ku yi da su ya zaka hada wannan ayan da umirtu an ukatilan nasa in ba sahabi ne aikin sahabi da aiki manzana zai koya maka ba ka san menene kwatilun lazina yalunakum kawai ka dauki a cikin suratu bara karshe aya wanda manzana sallallahu alaihi wasallam yayi suru da kafirin makka wanda suka yake shi da wanda suka taimake su sun ki shiga addini shi ana so shi kenan a tahara kasan maka da ma haura shi ka doki wannan ayan ka so kuma na Najeriya ya za zaman lafiya suratu bara bai sauka ba shi karshen manzan Allah sauran shekara daya ayan yake mangana kafiran da suka yi amana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kasan makka da haura sun ci shiga addini za su yi barna shi ka doki wannan ayan ka zo ka tabbaka yan wanka musulmi akan cewa ba su da haji ba yau shi zaka zama mutum ka doki ayan da ka gani dama ka fassara yaro ne yake gidan manzalan sallallahu alaihi wasallam fa yake hidima ba yahudi ne ba musulmi ba ba ci masa kuma lokacin an hijira fa yaki an je badar ma an dawo yaki ne yake hidima a wajen manzalan sallallahu alaihi wasallam manzala bai ci masa komai ba har ya rashin lafiya manzala ya je ziyaransa shi ya je ga babansa ga yaro shi yaro ya kalli manzala sallallahu ya kalli babansa shi babansa ya ci ka bi baban kasim sallallahu alaihi wasallam lokacin da rashin lafiya she yaron ya faɗa kalman tauhidi kafin manzan Allah ya fito itafi yaron ya bar duniya she manzan Allah ya ce alhamdulillah allazi ankazahu minan nar wannan hadisi na qatil allazina yarunahum da umirtu an na nasa wadannan yaron fa lokacin ana yakin fa an je badar saboda ka nusus shi ka kwankwasa kofan sahabai da aiki manzan Allah zaka gane nusus yanzu ka kafirta mai shan giya ka kafirta menene mai zina gashi an ce wala zini zani hena ya zini huwa mumin wannan mumin yayin da yake yi ne kuma yayin da wannan kalman yayin da yake yi na iya mutu shi kenan ya zama khalidi na fiya na ya zama kafiri ne wannan su zai nuna cewa nan narko ne domin Allah ya ce da can aya kuma ka doko shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha shi ka hada ayoyin zaka samu fita a ka sa la yazni zani hina yazni huwa mumin yayin da mutum yake zina yana ya zini yayin da yake zinan an zaro masa askin imanin to dan eh, shi hawari shi kafirta shi anan to in ka kafirta shi ma'ana zai khalidi na fiya ke na wuta to tun da bai fahimci wannan ayan ba hada shi da ayan can inna la la yakfur an shiraka bihi to su ba su hada ayoyin kuma ka sake koma hadisin Abu Zar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Zar ya ce wa inna wa in sarak wa najis ne abu hore abu, abu zar ya tambayi manzo Allah wa in zana wa in sarak mai manzo Allah ga abu, abu zar ya faɗa wannan man qala la ilaha illallah duk mutum da ya imani a zuciyansa kwaya ɗaya ina nan zuciyansa ya yarda da Allah ya yarda da Allah imani tabbas ba shi da wani kwankwanto da wani abu zai shiga aljanna karshe rayuwarsa wa in zana wa in abu, abu zar ya ce wa in zana wa in sarak ya ce wa in zana wa insa mana zai an soma shi a wuta za fito da shi to inda ka zo kai yaro ka doki nus wa in zana wani sarak to ka zo na la yazni zani ya zina huwa mumin shi ka kafirce mutum ba ka kalli wancan nususun ba shiga wuta daban kafirci daban zai yi wa musulmi mumini shiga wuta domin wasu laifin da ya yi a yanda ba yi haka ma ba za a zama lafiya ba musulmi nawa suke tata kudin al'umma suke zina a ban kasa suke cuta mutane so masu auta da suna da tauhida fito da su wannan haka Allah ya kaddara tarbiya ne haka Allah ya so ba haka ba zalimai da sun cika kasa da fiyade da abubuwa amma duk haka ba za su shiga aljanna ba shi tauhidin ya tabbata ta yanzu ma tauhidin ya gurbace ka ga mutu tauhidin ma babu tauhidin shine asken da zai fito daga a cikin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faman kana fi qalbi miskara zarati min alkhair shine imani dan komeya za fito daga ka a cikin a wuta in ka an saka to duk mutum da bashi da malami to zai barna wannan shi na abin da yake akwai don ku sani don dan hawariji zai maka musu wannan ayoyin zai fada maka e gyawa maka cewa da sun ga yadda yake tawagit waɗannan yaran lannan sun doki kitab eh, fato majid yan boko haram da za su kafirta ma ya fato majid suka dauka suka karanta tagutu tagutu shine wanda an bota wani ba Allah ba ana bota wani constitution ba Allah ba wani constitution ke bota wani constitution wani tun da zai rayu har ya gama sai mai constitution ma ka zo ka kafirta shi ina sallah ka kishi shi ka ce kuma ba musulmi ba ne kuma baka da ta fa baka da malamin da kake kokoi da shi ha kawai littafin bakar bin abu zaidi ne ya wallafa lokacin da mutanen kasan mamlaka sun doki kasan waje a za a fito da mai to she su da suka bude wani suka bude makarantunsu na na ƴaƴansu a can suke yin coci to shine wallafa littafi cewa a janibi wanda suka shigo kasan mamlaka wanda suke so su kawo wani abu na tsarin da bai dace ba to waɗannan littattafin suka karanta suka ce ba nasu ba suka doki bakar abu zai da shi lokacin mai yana na da rai aka doki wannan ayan shi bai kafirta wanda suka yi ba suka doki ce duk wanda kanta boko haram ne kuma ba wani abu suka fahimta littafi bakar abu zai da su malamin suka rubuta na zamani suka makale shi suka rike a yamma malamin suna nan malamin suna nan malamin suna nan waɗannan a ɗauki nusus mutum a fassara shi inda agin dama a fassara kafir ta al'umma manzo Allah ba daidai ba ne Allah kuma yana jiran kowa kaga wa ani bin shihab an sa'id ibn musayib wa abi salama an abi huraira nabi sallallahu alaihi wasallam misli ila nuh ba hadisin da yazo amma bai fada abin nan kwacin ba amma duk ya tabbata ga sunan waɗannan ajisa na kira narko shi sa malamin musulunci sun yi abu akwai abin da Allah zai kawo shi narko ne indi tauhidi na na mutum ya ba zai ma wuta ba amma yana cikin haɗari don shiga wuta ko wuni ne menene zina menene zina menene luwaci me mutum zai yi waɗanne da kwaya kwayan da yara suke sha yanzu kwaya da ana cewa maza suke sha a ta yara mata yanzu shan kwaya suke eh eh me mene ne a ni ban fada wani kuma ya ji sha ba duk irin eh, wayan su abubuwan ka fara jiwa za sha za yi shi sa ibn taymiya ce in an lai hana bu ka je kasan da ba san shi ba to kar ka fada an lai hana ba ka wani she she a gani idan adam kana so yanzu ka rubuta kofa nan ka ce kar wani karanta min na rubuta to lokacin za su karanta shi amma da ka kyale su kowa wucewa zai yi amma kar ka karanta abin da aka rubuta to wani sai wada karanta domin nuna cewa ba ka sa ka sa shi ba shi ya karanta to haka dan adam yake wani sabuwan abu mayin kar ku fade shi in ba san shi ba kyale shi in ba ka wani zai je dandana gani shi shi mai oho su ta rike me suna sa in lai kiyaye a dan rufa to waɗannan ne amma yanzu an doki an doki kwaya wani abu na garin nan kwaya ba doki wani abu bane duk kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban talikai ya fassara sallallahu ya fassara menene mai duk abin da zai kawo da hankali sunan sa mai shi nan sagiya ba wai ka doki burkutu ba ka gan yaran nan sun ga mai burkutu shi su ba ma guje kai ma ai aikin ba ma gujen kake kwayan kake sha to wannan shine tashi hankalin Allah ubangiji kare mu na'am malam باب ما جاء في ضرب شارب الخمر قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتاده عن عنس ان النبي صلى الله عليه وسلم وحول السند قال وحدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبه قال حدثنا قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين to bayan ya faɗa shan abun maye haram ne to shekau doka da manzana sallallahu sallam ya faɗa wanda ya sha koya masa hankali shine haddin da ake magana wanda ake kafirta mun yanzu akai haddin da ake yi ku duba inda ake haddin ya ce babu magiya fi darbi sharibil khamr wanda ya sha giya akwai haddin da za a sar masa dukan da za a masa don shiga cikin taitayinsa iki cewa haddasana hafs ibn umar na hisham hisham an dasuwa'i ne don shi hafs ibn umar ina ruwata hisham da wanda shi kuma yake wajen kata da tubin ike cewa an anas anna nabiya sallallahu sallam ha shi canja sanadi shi buhari ina da wani hanyoyi da mancan hisham ya ruwaito wajen da annan malaminsa na biyu shine shu'uba shi canja sanadin tun da hafsa ibn umar shi ya ruwaito wajen hisham annan kuma adam ibn abi, ibn abi iyas shine malaminsa na farko a nan. shi yace haddathana menene shu'ba shi dasa na katada can mu an anan da hisham yi to shi buhari na da wata hanyar da ruwaya a wajen katada ta akwai sarahan da ya bai faɗa mu an ana ba can da hanya abu hafsi ibn umar ya ce haddasa na hisham an katada ai mu an ana nan wurin to yana da wata hanyar na malaminsa adam ibn abi iyas shi ce haddasana shu'ba shi shu'ba kuma ce haddasana katada na fata an gane domin shu'ba shi duk abin da katada zai yi na mu'an'ana ya fi sani shi koro maka don ka fito cikin shubuwa wata nan ma ba shubuwa ba ne min babu sadi zari'a ne malamai mu masu addu'a wallahi al'umma manzala sallallahu alaihi ya ba mu malamai masu tsoro Allah masu hidima wannan ajinin duk san tseni akan mangana manzala sallallahu alaihi ba abun wasa bane shekaran jiya ka gan ajinin Allah Allah yake kare shi ka san France akwai wurin da ake wasan ruwa ake shiga lanar eh, lahadi haka a shiga ruwa dan ihu wajen wasanni ne ruwa dai eh. to yaran mata musulmi da suke can a haifafe a can in za su shiga wannan shi sa kaya mai mutunci she wannan karamar hukuman ya kafa doka cewa kowa in zai yi ituba da kowa yake tubewa a tube sirara shi dan fanta haka wanda an ganka ba kai da dabba dai kuke shaka ce yaran ma su masu haka shi yaran matan sun ki shine mai intabi ki tambaye su me ya faru ya abin da ya faru ya karama ka san imani imani ne ya ce suna so mu yi zabi ne imam zabi france mu bar ajini mu kuma doki ajini mu bari france ta kara fiye da wannan ba yarinya bata ta kai aure ma ba ce yadda suke so france ke so mu zabi kasan france mu bar ajinin mu shi sa suke kawo mana doka da masu tare da suka yi sun ce abin da suke fada wannan su kasashen turai inda gyara ba wa zabe ya kusa to kowa ina kawo abin da zai ci nasara ne kawai taka allah jina na bai damu ba an sai mutane yanzu wanda ba su taba fita ba jahilin turawa suna gan da'ish wannan kungiyar da suke cikin kasar iraq da abin nan sham ta ana ga dumai sallah irin akidansa daidai suke ba ture wawa ina cikin jeji bai san komai ba ina gan abin da ake yin syria da'ish da boko haram shine musulunci ya kifamci me ake ciki to shi an ga ziga su cewa ga yadda musulunci ke satin da ya wuce aka kashe limam da na'ibinsa america saboda suna musulunci me yasa ba a nuna masu gaske abu yaushe za ka doki mu amma ai in ba sharri ba so nawa ne obama da kansa ya ce a jini daban abin na terrorist abin da ake daban ya fi mai taban ba iyaka ya faɗa wannan shugabansu ne amma ko sun da bas da wani abokin allah da manzunsa sallallahu alaihi wasallam dokan da za a kafawa kenan abin da yake ta da hankali na kuma da kasashen musulmi mu da larabawa da kasashen asiya ma mu fahimci ajini mu hada kai ma mu zama mutane umma daya babu ya zama tashi hankali shi sa shi'a zai iya hada kai da yahudu da rashi a kashe ahli sunna amma mu da kasashen afirka da larabawan shi muna hada kai mu fahimci wace bala yake tare da mu a kan waɗannan da'ish da boko haram mun fahimci kanmu ma kagan turawan duk yakin da suke a kasan iraq ba wani abu suke kashi kawai dalilin wancan da'ish na aka hadu ake yaki amma ba wai zaman lafiya musulmi ne ya dame su ba to me yasa kasashe musulmi ba za a hada kai a zama al'umma ɗaya a warware a duba mu wace manhaji ake korawa na yaran suka yi wannan na suka yi wannan tunanin menene yasa suke wannan a maganin sa kaga a nan kasan in sun tashin wani abu akwai hankali a ciki lokacin da aka fara ficinan boko haram da aka kama wasu neman malamai suke an kama su sha tura malami je zaune tattauna da su amma lokacin an yi makara ne lokacin farko farko abu aini da jafar mun gaya masu ce abu ɗaya zai sa duk abin da ya zama akida bindiga ba zai fito da shi ba ku nemi malamai lokacin mun gaya masu cewa in ya kama a roki hukuma ya ce doko kardawi izo yana rabiya ma ba sa fahimta kardawi zuwa zai babban malamin zai fahimta da su inda hukumci ne kardawa ya fi su wannan ko mu nemi wasu manyan malamin daga mamlaka zuwa tattauna da su aka zuba da wannan abu amma karshe sun yi amana ci ga ya wuce duk abin da yake cikin zuciya bindiga kawai ba zai warware ba she hujja da dalili Allah sa gama lafiya hmm. ike cewa ana anas bin malik radiyallahu anhu ana nabiya sallallahu alaihi wasallam daraba fi khamr bi menene bi jara bi jara eh bi jaraidi wani ali tanka dabino da tanka bin nan shine jari karo ne ce jarida tanka dabino ice na dabino mutum ya shage ya ce to a koya masa hankali sha wani doko wani takalmi ne yake buga shi wani kaza shi ce to a kyale shi wani an hatta takalmi ya shage an kawo shi ce a dan dukansa haka don shiga tetinsa wajala da abubakar arba'in shi na bakar bayan manzana sallallahu alaihi wasallam an kawo mai shan giya shi masa bulara arba'in duk wannan tarbiya ne domin shan giya fasadin da ya in ka ba mai shan kwayan ka ba shi mota ko rukura cici to ka ci a accident na kowai mutu don ya kama cici baya ba kowa hanya wallahi lokacin <coughs> muna wani kasa da ba mu sani ba muna cikin mota ashe wanda yake tuka mota nan ashe kwaya a guje da kurkura shi da ya doso muka gane cewa ba hankali a ciki ba yadda ya mika kafa bai wucewa zai zai mutu da wanda kuke ciki ku mutu ba da ya dame su shi yasa kake gan hanyoyi mafiya na gan accident mafi yawa masu tuka abun hawa suna taba kwaya shi kuma ba ruwansa gudu me yake yi to wannan ana koya masa hankali don shiga teten su wani a cikin jama'a aka masa wannan bularan she da yana kunye kama shi bari ba abin da ajini ba yake ke ke kuma ce turawa su zo ce ba bam da yanci mutum yana da gindamai amma yanzu su ma sun yarda wanda ya shiga fuwa da iblis a ture ya ake masa in dai aji ne fara nasa kawai canja sunan suke yi ka ba da mai fuwa da iblis ka ba shi yanci sama shi ma dan adam ne don me kuke kama su ah, ba ba da dan adam ba to aji ne ya ce akwai masa hankali masa bulara shiga tetensa amma ko ba bulara ba ne kama su ake wani ma kashi su ake yi ba maganan daya ba ne na ji باب من أمر بضرب الحد في البيت قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء بن نعيمان أو ابن النعيمان شاربا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه قال فضربوه فكنت أنا في من ضربه بالنعال وانا كاو وانا باب من أمر بضرب الحد في البيت ياتي باب كنا وين دا أكباد أماني أن كاو وين دا يشاب ماي أدكيشي أداكين الله كوبيت أغمان جماعه wannan bai ce yi shiru shin kaba ne wasu malamai sun ce kaba ne lokacin kuma ba sadi hajiya ba amma bai ta anan ina nufi gidan da akwai kowa saboda wasu suna gan cewa sadi hajiya yi shaboye a yi boye ka a yi shi alanan mutum ya yi wani abu yana da mutunci a shiga gida a masa hajji to shine buhari ra'ayinsa a yi sha bayyana shi ya kawo wannan na fatan gane eh, ike cewa suna kafa da wani hudda wannan wani dalili wanda 'yan shiya suke kawowa cewa ko ni dan shi na umar wanda ake kira abu shama ya sha a kasar misra shamar bin asi ya sayar masa hajji a gida kuma lokacin da ya zo majina shi ya kasar masa hajji a zahiri waɗannan hadisan mafi yawa ma ba sun inganta ba aslan kuma ba wai dan umar ba radiyallahu anhu ko ya'yan annabawa su ba za shiga janna ba da iyalin annabawa ba shi na umar ba a nassin kuran ne fara ashe ba wai zance dan shi na umar ya sha giya ko bai sha giya ba annabi nu ba ba gan annabin da ya da duniya ya kira har Allah yake cewa abdu shakuran dan sa Allah ya ce ba dan gidanka bane wuta za shi ba wai mutum ya zama malami ko ya zama wani abu da ƴaƴansa zama malaiku ba amma shiya sun duk wannan kisa sun mai da shi baki wannan mangana ce bar shira annu Allah yake mutum zai zama mutum kirki dansa ba mutum kirki ba ne ba na gan akwai wanda yake kusa da dan adam matansa mata anabi lutu lokacin da ake wannan ajinin ita matan ta ki bin anabi lutu akwai mutum da yake shaku ake shakuwa kamar mace da namiji amma matan ta ki shiga imana na minutu aka raba su aka sa ta wuta sauraka ba babun ba wai 'ya'yan mutane ba ne kawai a ce mutum salihi shikenan a haifi mala'iku ya ce babu man man man amara bi darbi hadifil bait to zai kawo ajisin gami yake nufi sabana ka yi shin a yi zahiri ko amma aiki manzo na sallallahu alaihi wurin da ya kama na ake yi aka yi hajji a masallaci aka yi wajen majalisin wajen da ake zaune wajen da jama'a suna nan ike cewa dasana kutaiba حدثنا عبد الوهاب عن أيوب an ابن an ibn عن أقبة بن حارث قال جي أبي بن أمين إما سنان سكينة بن أم بي ko. nu'aymain nu'ayman ko nu'ayman ko au bi ibn nu'ayman shakka ne shi ibn nu'ayman ko sunansa nu'ayman ne shariban alhaliyar gaisha nu'ayman ko kuwa bi ibn nu'ayman imma sunansa nu'ayman ko ko ba a'a dan nu'ayman ne an kawo shi fa amara nabi sallallahu alaihi wasallam man kana fil bait da wanda suke tare da manzo Allah a cikin gidan a gida ka kawo shi ba gida kaba ba ne saboda lokacin kaba ba sar da haji ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wanda suke tare da shi an dirbu su dukansa fadarabuhu aka dake shi fa kuntu shi a ukbat bin harith yake cewa fa kuntu ana fi man daraba bin al ina daga cikin wanda suka doki takalmi suna duka ba duka mana tashi kadi takalmi ake ta dukansa na fatan to karatu ina gaba ita igaya maka waye shi a ibn nu'ayman ibn eh, nu'ayman ko to za zo kansa shi wannan mutum sahabi ne yana son manzo Allah kware kwa shi wannan mutum sallallahu alaihi wasallam wannan yana son manzo Allah kuma ikan dauki lokaci da manzala sallallahu ina zaune shi zo ya zama tare da manzala e, irin ga wasu abubuwan da zai dauki hankali manzala manzala ya dariya mizaha ina da ina da barkwanci ina da barkwanci kware kuwa e, shi sa malamai sun ce mutum salihi ne an sai masa hajji ya fi so hamsin ishagiya kawai yau a duka ishagiya a daka shi ina cikin barkancinsa wani ba kawai ya ba kawo rakuminsa a waje ina tare da manzana sallallahu alaihi wasallam ba kawai ina tare da manzana masallaci shi nu'main ya ce da jama'an da suke tare mu yanka rakumi in wa muke ji mu yanka manzana ya biya zai ya ce mu yanka shi mu ci saboda wa muke ji shi suka yanka rakumin ba kawai yana ta ganawa da manzan Allah cin zallal bayan kuma manzan Allah ya fita ba kawai ya fita ya ce ya Muhammad an yanka an tade nu'aiman yana yana wurin shi manzan Allah ya biya ce ka ga yiwa mun ce zai biya mana a cinye <laughs> abubuwan da yake abu daban-daban ne zai doko shiga wani wuri karba man gyada ya eh, man man man mai man da ake ci abinci ya ga manzala gidan babu shi sallah shi je ya dauko ci bashi amma baya ga manzala ci manzala na baka ungo karba ana nan ana nan an zo an bi shi bashi kawo mai bashi a wajen manzala manzala ka biya hakinsa <laughs> to kullum haka yake ma annabi ina ina manzala yana kaunansa sallallahu alaihi wasallam eh eh an ce manzala bai taɓa gan shayi dariya mutum ne wanda haka yake eh, ina da ina da barkanci sosai an sayar eh, masa duk da haka an sayar masa a ina kauna manzala ai ba zai ina son sa mashi an sayar masa wannan hadi sallallahu alaihi wasallam to shi da'ima yana tare da manzo Allah mutum na sallar da'ima yana tare da manzo Allah yana dauki ma manzo Allah kewa haka to zam zo akan yadda aka masa ana kagan gida na aka yi wannan wajen da aka same shi aka sayar masa hajji ba za a kyale shi ba ah, zan zo ya sunan su su biyu ne za a ga yadda karatun yake bismillah kara da ya to sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا بحبك قد زكى قلبي وطابا ورق فجاز بالوجد السحابا ألست المصطفى خير البرايا